to wallahi bari ka ji in faɗa maka in dai har ma aka sake haka ake yaya a duniya to Allah kar ya bani irin yayanka na ya maida ni dan aikinsa ta yanda za ka san ma ko tunaninka ma ba ma yayi ya ma ta shiga baki ɗaya ma dukiyan shi gaba ɗaya ɗauka ya ba ma ɗan shi ba tare da ya baka ko kobo ba daga ciki baki hajiya mariya ta buɗe za ta yi magana onkul da idanuwansa suka yi jajir ya buga tebul ɗin tare da daka musu tsawa ya ce enough We are here to discuss solution. Idan lecturing ɗina za ku yi ne sai ku yi, ku gaji, ba abin da zan fahimta. A littafin da ya gabata masu rare a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Ni abin da nake so kuɗin yayana nake so ga baki ɗayan shi wanda nake gani idan na samu zan iya raba ma raba mana shi gida uku kowa ya ɗauki ɗaya inda kun yarda hakan na tabbatar da mutanen nan da tuni ma sun san sun sa ya rubuta komai ya ba su takarda in exchange marayuwa ma Babu abin da ba zai iya yi a kan rayuwar zen ba, amma ku da kuke ku duka biyun din kuke so a kashe zen sannan a karbe kuɗi. Yanzu dai kun san kun sa kun san dai an kama lamba ko? Luckily for us, Oga ya yi assuring nawa bai sa komi game da ku ba. Bai san komi kan ku ba da muka ba su kwangila. So ko zai faɗi wani abu idan ya ji azaba sai dai kansu ba mu ba. So for now asirin mu a rufe, he is demanding a bashi kuɗin aikin shi ko ya fasa kwai. Sai magana ta biyu, what the way forward yanzu kowane security na gida da waje yaya Dublin nasu. Komi ya ƙara, ta yaya ma za mu cimma burinmu? Jaka Hajiya Mariya ta bude ta ciro wasu bandar ɗin kuɗi 'yan naira dubu ɗari ɗari, 'yan naira ɗari ɗari dollars ta ijiye guda biyar kan tebul ta ce ni dai kan ga payment ɗina. Ban da wata matsala da ta wuce zai, na san kuɗi baya isan mutum a duniya muka ci nasara muka samu kuɗin alhaji ina so, amma zan dai sai na ga bayan yaron nan a duniya. Duk sanda na gan shi kan ji wani abu ya tsaya min a wuyana. Baƙin tsanan shi, uwa uwa na luma shi wuka a ciki ya mutu haka nake ji. I think the easier way da zan iya kashe yaran nan is da taimakon ɗiya, diya mace tunda shi Allah ya yi shi bunsuru ne. Wani ɗan murmushi uncle ya ce ai kam kina da aiki. Zan ba ai ai zai baibayin mutum ne da zaki ki shekaru aro aro baki gane kan shi ba miskilin mutum ne na ƙarshe har yau ban ga wacce zan yake so a duniyan nan ba kowace mace ya samu kawai kawar da sha'awan shi yake yi da ita ya bar ta a nan i believe ki canza plan wani kalan murmushi hajiya mariya ta yi sannan ta kalli hajiya fatima ta ce kin tuna laila fatima wani kalan makirin murmushi hajiya fatima ta ce na tuna ta onkul da bai gane me ake cewa ba ya ce waye kuma laila murmushi sosai ajiya mariya ta yi ta gyara zama tare da wani kalan juya kujeran da take kai ta ce let's just say laila is a girl i pick on from the street lokacin da iyayenta na kangin talauci in fact irin buzayen nan ne da suka zo from chadi suna bara kan titi long story short i sponsor education nata england ta karanci mascom yanzu haka mata dawo na san tana ma gida tana jirana iyayenta sun mutu yanzu ni ne na zama uwa uba a gare ta ban taba ganin yarinya mai kyau kamar ita ba kowaye zan yayi kaɗan kowaye zan yayi kaɗan yayi resisting yarinyan nan i will use her to get out through din zen tabe baki uncle yayi to get through out din zen tabe baki uncle yayi ce good luck with that ya saka hannuwan shi tattaro kuɗaɗe da hajiya mariya ta ɗaura akan tebul ɗin ya ce ba ni kuɗin ki hajiya fatima ita ma sim Amount da Hajiya Mariya ta ijiye ta ijiye, Uncle ya tattara ya kwashe a jaka sannan ya tashi yana rataye jakan ya ce good luck ladies. Do your part where I do mine. Ya wuce ya fita daga ciki. Juyawa Hajiya Fatima ta ta ce a Laila za ta iya aikin nan kar ya zo instead of tana ta samo miki trot na Zen. Zen ne zai samu trot nata. You know what I mean. Just look at Zen. Yaron nan ya haɗu my God. Ga kyau ga gayu. ga body da mata ke so da shagwaba. Ga wani kalan murmushi hajiya ta ce, hmm. Baki san waye Laila ba, shi yasa ma kike magana haka. Dariya suka danyi Hajiya Mariya ta ce, I want to see mami. Ta kai kuka na bakin ciki, kamar ma yadda mata kwace min mijina. I want her to suffer. Ta yi experiencing pains da na yi a rayuwar nan. ta dalilinta. kiri kiri yanzu idan zai na bukata alhaji zai haƙura da Kwananmu ya je wajen ɗan shi mu yi kishi da zin mu yi kishi da uwar shi a ɗakina yake amma saboda wannan wayward son of his na tsoro yana tsoro ya, ya kubuto ne daga can haka ya je kwana da shi i hate hate extremely hate that drug addict yaron nan nashi tabe baki aji a fatima ta ce ni wallahi da Allah zai bani da Allah ya bani da irin da Allah ya bani da irin zen ko gwara ma na mutu ma ban haihu ba babu kalan kwayan fada baya sha tun kafin ma ya balaga nanin shi take yi take ji take gaya ma uban shi ta kama shi da mace yaro haka ma har abun so ne fi sabilillahi mai irin ɗabi'u irin na wannan yaro shi yasa ma nake addu'a Allah ubangiji kar ya shirya shi ya ƙa ya ƙare rayuwarsa a wulakance irin yaro tashi ki wuce kafin ni ma na fito yanzu nan kada ma a ga duk mun dawo ma the same time ni tausayi ma amaryan shin mariyan nan take bani wallahi ta kwashe da dariya tana magana tun da zan din ya dawo billahi lazi alhaji bai ma san ma yana da wata amarya ba tashi fatima ta ce shak ya ma manta da ita kin ji bari ma na wuce sai kin shigo ke ma ki motar ta dauka tana tabe baki ta ce mu sauran matan shi mu ne dai ba ma da bodyguard maman dan iskan dan shin nan tana da shi haka ma dan shi Dan dariya Hajiya ta tace karki damu komai ya zo ƙarshe. Wucewa Hajiya Fatima ta fice wata arniyar mota ta shiga ta ja ta bar gidan da suke ciki wanda yake karamin sabon gida almost one hour sannan ita ma Hajiya Mariya ta fito ta shiga tata motar ta bar gidan. Fakin ta yi a bangare ta fito Wata doguwar kyakkyawan budurwa ce ta fito daga babban flat ɗinta, fara ce ita kal. Yarinyar tana sanye da jeans da riga, babu ɗan kwali a kanta ta yi kitso da aka ƙara da attachment kalan blonde. da ya sauko har ma waist nata tana zuwa ba ta yi wata wata ba ta rungumo Hajiya Mariya ta ce oyoyo momi rungumo ta back Hajiya Mariya ta ce oyoyo my baby girl my Laila Lush how are you murmushi ta yi ta buɗe baki za ta yi magana aka buɗe gate din gidan kallo ɗaya hajiya ta ma motar mami ta ɗauke kai ta ci gaba da kallon laila ta ce how was your flight murmushi ta ta ce fine daidai motar mamin ya yi fakin kusa da na hajiya saukowa bodyguard ɗinta ya zo da sauri ya buɗe ma mami kofa ta fito farrama na fitowa daidai lokacin kuma motar zan ɗin ya dan danno cikin gidan shima. ganin Hajiya mari ya sa mami da ta kama hannuwan farra wacce daga hajiya har laila kallonta suke ta ce hajiya barka da rana murmushi hajiya ta kakalo na dole ta ce barkan mu dai mami mami ya zen da jiki hope dai bai makance ba dan murmushi mami ta ce a alhamdulillah komai ya zo da sauki kallo hajiya ta bi farra da shi ta ce wannan kuma fa daga ina ta ma farra wani irin kallon wulakancin Farra mami ta kalla tana murmushi ta ce ita ce Farra. Yarinyar da ta taimaki zen she is going to stay da mu for now. She don't speak hakanan. Jan Farra mami ta yi a jikinta cike da so ta ce Farra gaida Hajiya. A hankali Farra kanta a ƙasa don ma bata san me yasa ba, ba ta san kallon da Hajiya ɗin ke mata. Ai, na yi ne. zan da fitowar shi daga motan shi kenan dan satan kallon faran yayi da ya ji ma ta yi magana da kyar bai san ma me yasa ba bot har a cikin zuciyar shi ya ji muryar nata ɗauke kai ya yi ba tare da ya ƙara kallon su bai wuce zai je sayan nashi kamar ma jira hajiya mariya take ta ce zain ga firin na maka hanem isalaila wani kalan juyawa ya kalli hajiya ya tsini fuska ya irin na na gaya miki I need friend ne sannan ya juya cike da ɓacin rai zai wuce da kakkausar murya mami ta ce Zain cak ya tsaya sannan ya juyo a hankali sai a lokacin ya dan kalli Laila da ke kallon shi kamar za ta cinye shi ba tare da yayi magana ba da sauri Hajiya ta ba Hajiya ta taba ta ce ba za ki gaida yayan naki ba murmushi Laila ta yi cike da siyasa ta ce hello Zain a dakile ce hai sannan ya juya ya wuce murmushi Hajiya ta ce ita ce diyar kanina da ya rasu ya bari shi is 21 ta gama school a England kallon ta mami ta yi kana ganin laila Kasan san ta fi shekaru 21 ka ba ta 25 zuwa da shida don za ta iya zama met ɗin zen din, kawai dai zan ya fita girman jiki ne dan murmushi mami ta ce bari na kai mara lafiya ciki ta kalli laila cike da wasa ta ce sai kin zo taya ni hira sannan ta kama farra da ke bin gidan da kallo ta wuce side ɗinsu side ɗinsu suka shiga wannan karan mami sai da ta yi dariya yadda farran ke kallon komi kama ta ta yi suka yi sama ta ce mu je na kai ki ɗakin ki sai ki wanka za a kawo miki abinci ki in kin gama zan zo na baki magani da allura ko me kike so ki faɗa min zan sa a yi miki ki ɗauki gidan nan kaman gidanku sannan ki ɗauke ni kaman mahaifiyarki ki saki jikinki da ni kin ji suka yi magana daidai suna shiga wani lafiyayyen ɗaki mai bala'in kyau kan gado ta kai fara ta ce nan ne ɗakinki ga bayi nan mami ta nuna mata bayi sannan ta nuna mata wardrobe ta ce kowane kalan kaya kike so ki sa yana nan yau da safe na saka aka sayo kaya aka sassaka miki a ciki bari ma na je na baki wuri ko ki yi sauri ki gama ki sha magani mami ta yi magana tana juyawa za ta fita wani abu farra ta ji ya tsaya mata a wuya a hankali ta shiga buɗe bakinta da ke wani kalar rawa yana shakin murya can ƙasa sosai ta ce mami for the first time mamin ta ji muryan farra ya daki zuciyanta da wani kalan sauri mami ta juyo hawaye ta gani farra ta saka hannuwa ta share daga kan fuskanta sannan hankali ta miƙe daga kan gado da wani kalan sauri ta zo wajen mami ba ta yi wata wata ba ta wani fada jikin mami sai kuka sosai take kuka har sai da ma mamin ta tsorata ta ce subhanallahi farra menene kike kuka haka kankame ta farra ta yi tana kuka sosai fuskanta na jikinta a hankali ta ce mami na na gode hawaye mami ta ji sun zo mata idanuwa da sauri ta haɗe hawayen ta ciro fara daga jikinta hararan fuskar farda ta yi sannan ta saka hannuwa tana goge hawaye da suka jika mata fuska ba wasa kan fuskanta ta ce ko da wasa kada ki ƙara ce min kin gode farra ni mamanki ce ba don saboda ki kin taimaki zan nake all this ba nan ko Allah ya ga zuciyata kawai dai ina son ki farra I look at you kaman baby girl da na daɗe nake kwaɗayi Allah ya bani finally ya kamin ki so yanzu yi maza ki wanka mami ta yi magana tana kama hannuwanta zuwa beji kunna mata ruwa ta yi sannan ta fice tsaftai wanka don ma tana da ƙarfin hali ta riga ta saba da duk dukkan dukan da za a mata dole ma ta yi aiki ta riga ta saba fitowa ta yi daga bayi ta shirya da duma da ta ga an shimfiɗa mata yana kallon gabas ta hau ta fara sallah addu'a ta yi cikin sallah kan Allah ya zaba mata abin da shine yafi mata alkhairi a cikin rayuwar ta baki daya wuraren karfe na wuraren karfe hudu na yamma alhaji ya shigo gidan ana buɗe mai mota ya sauka daga mota yana gyara zaman babbar rigan da ke jikin shi direct side din zan ya wuce bodyguard da ke tsare gidan tsare tsare gaban side ɗin dat ya kalla tare da amsa gaisuwansu sannan ya shiga flat ɗin zain da ke wani kalan lafiyayyen kamshi ga sanyin ac ta ko'ina daidai lokacin kuma zain din da ke sanye da batrop fari ya ɗaure igiyar a gaban rigan kafan shi sanye da batrop slippers ya fito daga kicin ɗin shi da glass of milk a hannun shi yana kurba da sauri sauri alhaji ya ce why are you getting milk da kanka bayan kana da masu maka dan yatsa ne fuska yayi yana shigowa cikin falon kan kujera ya zauna tare da daura kafan shi daya kan daya a hankali ya ce i want to start doing everything by everything myself from now daga yanzu dai su daina shigo min ciki cikin daki su tsaya nan bakin kofa dan murmushi alhaji yayi yana kallon shi trying to read something ya ce oh that's new zama ya kusa da zan din yana kallon farin glasses ɗin da aka mai na hospital da yake sanye da shi gilas ɗin ya mai kyau ba kaɗan ba baki ya buɗe zai yi magana zan ya riga shi a hankali ya ce papa ya yi magana yana ijiye glass na mik din kan kofi tebul sannan ya dago a hankali alhaji da ya tattaro dukkanin natsuwan shi ya ce na'am zain menene kake so dan juyawa zan din ya kalli baban nashi kallon da ya dade bai mai ba murya can kasa ya ce dad am i been mature yanayin fuskan shi kadai dad ya gani ya gane yi serious da tambayan baki ya bude zai yi magana cikin yanayi na baya san ya mai karya zan ya ce don't you dare lie to me dad ka faɗa min gaskiya please i don't have anybody you are my best friend dad i'm, I'm i been immature tsayawa alhaji yana kallon zan din kalman best friend da ya kira shi da shi wanda zan din bai taba kiran shi da shi ba yasa ya ji kamar ma ya kuka gently ya gida ma zan din kai yace ce yes but just a little son i guess you just 26 still a kid that's why girgiza kai zan din yayi tare da dan juya idanuwa irin na sangartattun yaran nan yace no dad i think i am being incentive that I am selfish and extremely rude. Da sauri da ya ce, No, Zain, kada ka ƙara kiran kanka haka. Zain, you are one sweet woman da duk wanda ma zai zauna da kai sai ya soka. You are just being yourself, chasing your likes, abubuwa da kake so, and you are one reserved person. Ba ka shiga rayuwar kowa. Shiru shiru, you are just the way you are, and being the way one is, is not. mean is rowdy or incentive or even selfish. You are Zain, my only son, abun alfahari na, kyautan da Allah ya min. Ya yi magana yana kama hannuwan shi mai lafiya trying to assure him abun da ya faɗa mai gaskiya ne. Shiru zan ɗin yana kallon baban nashi na kusan mintuna biyu kamar ma yadda baban nashi ke kallon shi. A hankali ya ce dad, a hankali shi ma ya ce na'am, Zain ɗina, me ke damun kaka na fara shiga damuwa, wallahi. na fara jin wani abu a cikin raina. Na fara shiga tashin hankali dalilin damuwarka. Menene, ne? Talk to me. Ko me kake so consider it done. Dan dan ajiyan zuciya zan din ya sauke sannan ya kalli hannun shi da nan ɗaure yana kallon igiyoyin ɗan kwalin farra da ta ɗaure mai hannu da shi. Ya hatsan shi ya kai kan igiyan yana taɓawa murya can ƙasa kamar mai tunani yace ce when those goons kidnapping me that! I went through a whole lot. I lost all hope. was thirsty, hungry. Ga karaya ga idanuwana ga lot of spiders that at that point everything was a thing for me. I looking up to the sky na ce Allah ya taimaka. Then that girl came from nowhere kaman daga sama aka je fota Ya dan yi shiru yana kallon hannuwan nashi still in a very very low tone. Yace ce that, that girl protected me with all she got. At first I thought she was an angel. That ka san ɗan kwalinta ta yaga ta ɗaure min hannun nan ya yi magana a hankali yana shafa hannuwan shi sai kuma ya ɗan yatsi na fuska a hankali ce dat ka san i could not think ya ce dat ka san i could not thank her when ever i looking at her sai na ji she is too small na ce mata thank you and I'm not used thanking anybody. I not an I'm not used to thanking anybody. Ya dan yi magana da yana murmushi iya lebe kafin na hankali ce that jikina is telling me I need to do more than a thank you. She saved my life. Nima I should save her life and even give her a better life, education da sauransu. That ina da uncle ɗinta ina da onkul ɗin kasa na ɗauko shi ta Dad, ina onkul ɗin nata, ka na ɗauko shi? Dad na kallon shi right in the eye ya gida mai kai, a hankali ya ce tun around uku copa su ya sauka. Suna biye da ni, mai bi ma yanzu haka ma sun shigo gidan nan. shiru zan din yayi yana kallon mahaifin shi lips in shi ne ya shiga rawa kamar ma yana fighting da abun da yake so ya fadi. dan lumshe idanuwa ya sannan ya bude su ya daura su akan dad a hankali ce dad can you adopt the girl please shi kanshi alhajin sai da ya kara kallon zan din maganan ta zo mai wani bakatanta ba wai adoptin yarinyar ne matsalan shi ba ko kadan but this is the first time in history zan din ya ce mai please kan wani abu ya masa please akan wani abu mamaki ma hana shi magana yi a hankali zan din ya kai hannuwan shi ya daura akan na alhaji ya ce dad lokacin da mami ta ce the girl has been abused i feel so so guilty ban san anything akan ta ba but i know bata da iyaye and i know her uncle ran away they, they don't like the girl she's like a burden let's call our lawyer mu yi adoptin nata idan ma so suke mu kara musu wani kudi za mu kara. that I want to sponsor her education with my money, not your own, just to repay her. Kaji dad? Ya ƙarashe magana yana jijjiga hannun Alhaji. Wani kallon sassanyar ajiyar zuciya Alhajin ya sauke yana kallon fuskan Zain ɗin sannan ya ce duk wannan duk wanda not see beyond this your face da ake gani kamar you are already is blind cause this is your heart. This your heart. wayo al'adu wanda yake masa kallon ma a mazaunin um, da fuskan shi take ka zuciyar shi take to ya makance yawware shi kenan ko ya zama kurma Alhaji ya kai hannuwan shi kan kirjin zan ya ce is made from gold dan murmushi zan din ya sake dan ma dan hararan shi ya ce what are waiting for je ka saka kaya ka kara ka ƙara ne ka, ka, kira ni ne ko ka kara ni na yi adoptin yarinyar ta farra. Dan murmushi zan ɗin yayi ya tashi, Glasgow shi ya fara ɗauka ya shanye mik ɗin ciki sannan ya wuce sama bai wani daɗe ba, wani dark blue body ya saka da gajeren wando ya iya gwiwa mik kwalo. Ya sanya eyeglasses ɗin shi sannan ya feffesa turare ya fito kafafuwan shi sanye cikin wasu navy blue designers. Crocs simple kayan zama na gida but still dai ka kalle shi sai ka ƙara kallon shi suka fito wani side ɗin ko in ce suka fito side ɗin zai ɗin a tare side ɗin mami suka wuce mami na zaune a falo tana magana da mama a waya suka shigo ganin su tare yasa ta harare su ta ci gaba da wayanta zama kusa da mami alhaji yana kallonta saboda ta yi kyau ta ci gayu sosai cikin ta yi kyau sosai fa ba kaɗan ba katse wayan ta yi ta kalle ta ce Ni kake kallo na haka? Cike da tsokana ya ce, wai ke ba kya tsofa ne, jibe ki sai ka ce ba ke ne kika ta haifi wannan gantsame min saurayin ba? Ya nuna zan Dan dariya ma mai ta ce, I take that as a compliment. Ina farra. Alhaji ya tambaye ta a natse. Murmushi ta ta ce, tana sama na bar ta katun take kallo a iPad ɗina. You need to see yanda magana take improving Alhaji. One thing I like about her is she is fearless, tana da ƙwazo da jajircewa. Murmushi Alhaji ya ce, kira min ita. To, fatan dai za ku ci gaba da haƙuri da ni ɗin nan wanda na fito daga cikin babban gari. Eh, shi yasa kuke jin maganganun haka suke fitowa. eh da hausar da turancin da kowane yare ma ni ba iyawa ne ba lallabawa ake yi dai ake da rufa juna asiri haka dai ake dan daddannewa to wasu ma cewa suke a hakan ma wai ba sa gada turanci yadda ka san mai kyau ake yi to ba mai kyau ake yin ba ma in an yi mai kyau kuma za ku gane eh saboda haka ku 'yan faransa ko masu jin yaren faransai da kuma masu yan uwana 'yan gari 'yan manyan 'yan cikin gari wanda ba ma ganewa sosai sai a haɗu duka a haƙuri ita marubuciyar ce aka take rubutu ca nake daga wani yaƙi da aka yi na tun zamanin ya ma sunan wannan mutumin wasu dai wanda duk shekara ake tunawa da su a England din nan tun wannan lokacin masu saka malafa din nan tun wannan yakin aka kakaninta yancin ne kun ga ba Hausa take ji sosai ba shi yasa take haɗa muku da haka saboda haka duka duka a nan wurin zamu dakata sai mu haɗa da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance farra farra a littafi na goma sha biyar wanda tare suke ta na sha hudu